Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, sannanmu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shiri na ilimi hasken rayuwa. Sunana Aisha Shehu Kabara daga nan sashen Hausa na Radio France International Arafai. A wannan mako shirin ya yi duba ne akan yadda matsin tattalin arziki da ma kuma tsare-tsaren gwamnati suka kassara ilimi a tarayyar Najeriya. Wannan matsala dai ta matsin tattalin arziki da walhalin rayuwa da kuma tsare-tsaren gwamnati masu tsauri sun zame wa dukkanin bangarori tarnaki. Daga bangaren mahukunta jami'o'i suna ganin tsare-tsaren da gwamnatin ta bullo da su a fannin ilimi su ne suka sanya a wannan lokaci ko da gyare-gyare a jami'o'i ba sa iya aiwatarwa. a gefe guda kuma su ma ɗaliban na ƙauracewa karatun sakamakon kasa biyan kuɗin makaranta da kuma sauran buƙatu na yau da kullum a makarantar usman abubakar muhammad shine sanata mai wakiltar tsangayar ilimi a zauren majalisar gwamnatin ɗalibai ta jami'ar bayero da ke jihar kanan najeriya ya ce baya ga waɗannan katin-katin ɗin matsaloli tattalin arziki da suka zama hantsi ga gidan kowa a ƙasar akwai kuma ƙarin matsaloli a cikin jami'o'i da ba sa barin ɗalibai su yi karatu a cikin salama. Muna da manyan ɗakunan karatu guda uku wato tiyatas kenan muna da IGT A&B muna da rrt wanda waɗannan tiyatocin tiyatoci ne wanda suke gaskiya sun daɗe dama suna buƙatar renovation so a wannan hali da muka tsinci kanmu na ruwan sama a duk lokacin da aka ce ana yin ruwan sama kusan ya ce lacca ba ta yiwuwa kasancewar ruwa yana shigowa ta sama yana zuba sai ya kasance duk ɗalibai suna ta raɗe-raɗe sannan kuma bayan haka kusan dukkaninsu za mu ce kujerun da suke ciki wasu daga ciki da yawa daga cikin su duk sun kakkarye wanda hakan yake sa sai ka ga ana lakca a nan sai ka ga kusan a layi ɗaya misali sai ka ga bai fi mutum ɗaya ba nan mutum biyu irin tsilla tsilla irin kujerun wanda suke da kyau sun fi yawa a can baya Abin da ke a gidan ƙaura shike gidan goje domin kuwa zancen da muke yi da ku baya ga jami'ar Bayero da ke Kano haka batun yake a sauran jami'o'in Najeriya. Comrade Fahad Abdullahi shine shugaban gwamnatin ɗalibai ta jami'ar Abubakar ta fawa Balewa da ke jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. tsare-tsare na gwamnati ta haifar da matsaloli sosai-sosai a kan yanayin yadda zamantakewar ɗalibai yake a jami'ar wanda ya haɗa da kamar mu kaga makaranta ne wanda muna da campus guda biyu so ɗalibai da suke zuwa daga wani campus zuwa wani campus ɗin za ka samu farashi da suke biya na mota na kuɗin mota wanda za a kawo su daga ɗayan campus daga wato gubi kenan zuwa nan yalwa ko daga yalwa zuwa gubi gaskiya in ka comparing da yadda yake a baya ba haka yake ba kuɗi ne na mota ya yi kusan dublin kuma hakan ya faru ne saboda tashi na farashin mai fanni na ilimi don shi ma zan iya cewa an cire tallafi wanda in ka duba ganin yadda abubuwa suke tafiya a baya ba haka suke ba yanzu ɗalibai da dama sun bar makarantu sun bar karatu saboda mene ba su da halin biyan kuɗin makaranta yadda yanayin rayuwa ba kowa ne hannun shi ya cuɗi ba so ilimin ma yanzu ya zamto kamar sai dan wane da wane ne ba za a iya biya ma kowa bukatan shi lokacin da yake bukata ba to amma har ga Allah kamar akwai tsare-tsare da muka fitar kamar feeding program da muke so mu yi wa ɗalibanmu saboda hali da ake ciki na yunwa da matsanancin rayuwa so da dama ɗalibai sun contacting namu kan cewa ba su da abin da za su ci ko abin da za su ci ya kare gashi ba su da yadda za su yi to kaga irin wayannan tsare-tsaren da muka fitar insha Allah idan sauran shugabanni na ɗalibai ko kuma eh, shugabanninmu gaba a mataki na ƙasa gaba ɗayan za su su ɗauki irin wannan tsarin shi ma zai tallafa su. Wasu ɗalibai su kuma na ganin akwai tilin ƙalubale da ya kamata a kawo ƙarshen su a jami'o'in Najeriya. Na farko dai a samar da yanayi mai kyau ga ɗalibi da kuma malamai tare da samar da kayayyakin koyo da koyarwa domin dawo da martabar tsarin koyo da koyarwa a jami'o'in ƙasar. Abubakar Suleiman wani ɗalibi ne ɗan aji uku a jami'a wanda ya ce wasu matsaloli sun dabaibaye su ta yadda ba sa iya yin karatun kamar lokutan baya. ya matsalolin da muke fama da su kan jawo kaga ɗalibi ko da a ce yana ah, da ƙoƙari kaga yawan tunani ya janyo masa wata matsala daga cikin karatun nasa. Misali matsalolin suna da yawa amma kaɗan daga ciki kamar ka samu ƙarancin DICTs a gobe da sai ya taho ya taho yalwa campus ya zo ya yi jarabawa da kuma irin yankewar ruwan sha da wanka ga mata da maza da kuma irin rashin gyaran cikin makaranta a lokacin wannan damunar eh, da kuma irin matsalolin tsaro ga ɗaliban da suke a wajen makaranta da kuma irin su eh, rashin samar da wadatattun kayan practical ga kowane fanni da kuma irin karancin ɗakunan kwana a yalwa campus da za ga an cusa mutane da yawa mutum takwas a cikin ɗaki mutum tara wani ɗakin ma ga ya fi ko kuma bai kai ba. Shirin ilimi hasken rayuwa kuke sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International a Rafai. Mai sauraro kana iya sake sauraron wannan shiri idan ka garzaya mu na intanet akan adireshin hausa.rfi.fr. Za kuma ka iya zuwa shafinmu na Facebook da kuma YouTube don sauraron hirarraki da shirye-shiryen da suka gabata ko kuma kallon bidiyon da muke sanyawa. Madalla yanzu kuma shirin zai dora. Akwai tarin ɗalibai a jami'o'in Najeriya daban-daban. Halin matsi ya hana su biyan kuɗin makaranta mafi yawansu kuma masu ƙwazo ne bugu da ƙari kuma a shekarar ƙarshe suke amma bisa tilas sun haƙura da karatu wasu kuma sun jingine zuwa wani lokaci ko Allah zai yi. Mun zanta da Yusuf Aliyu wani ɗalibi mai ƙwazo da ya haƙura da karatunsa sakamakon kasa biyan kuɗin makarantar baya. na dakata da karatu na saboda halin matsi da aka shiga na rayuwa saboda wanda yake dan dafa min ma nake samu nake bukata nake yi shi ma yanzu halin rayuwa ya sa gaba daya shi ma taimakon yake bukata wannan dalili shine yasa na dakata da karatu na saboda ba yadda zan yi saboda na ma kasa biyan kuɗin registration da dai yan sauran abubuwan da ake yi da kuma makaranta in babu waɗannan kamar dai haka kake babu wani tallafi da zaka samu daga wani bangare ko kuma wani agaji don wa'annan ma an shi su ne makasudin karatun in ba wa'annan a gaskiya muna neman taimako fi sabilillahi inda mai hali a taimaka masana a fannin na ilimi na ganin duk waɗannan matsaloli sun faru ne sakamakon rashin nagartattun tsare-tsare daga gwamnati dr idris salisu rogo masani ne kuma mai fashin baki akan ilimi a najeriya ya ce tabbas ƙoƙarin janye tallafin ilimi da kuma yunkurin mayar da shi sai 'ya'yan wane da wane su ne suka haddasa matsalolin da ake gani a yanzu kuma matukar ba a ɗauki tartibin mataki ba sai abin da aka gani a nan gaba mai da ilimi ya zamanto kawai harka ce ta kasuwanci da jari hujja su wannan mun daɗe muna faɗan cewa idan aka ci gaba da rukon ilimi a haka to lallai ƙasar nan tana ta shiga cikin wani yanayi na ƙaƙanikayi kuma harkar ilimi zai shiga cikin wani yanayi na wato rugujewa mun sha faɗan wannan duk inda kaga ake harkar ilimi a duniya ba ma a Najeriya ba dole sai an tallafa wa ilimi babu yanda za a yi ka zo ka ce wai ilimi ba za ka bashi subsidy ba idan baka ba ilimi subsidy ba to lallai kana cikin wani irin garari ta inda dole ka zo ka kashe kuɗi da yawa harkar tsaro domin idan mutanen ƙasar ka ba su sami ilimi ingantacce ba to dole ne su fara abubuwa na laifuffuka yawa a cikin ƙasa kuma dole ka zo ka kashe kuɗi wajen harkar tsaro saboda haka idan ka kashe kuɗi a harkar ilimi to ba ka kashe a harkar tsaro ba mun sha faɗin wannan wannan abin da shugaban ƙasa ya yi na ƙoƙarin yunƙurin jalla tallafi akan harkar ilimi jami'o'i su koma su tsaya da ƙafar su to lallai ba zai haifa mana ɗa mai ido ba kuma ba a taɓa yin haka ba a duniya. Shin ko menene mafita? ga Dr. Idris Salisu Rogo. Dole ka gyara tattalin arziki ta inda mutane za su iya affordin su je su yi wannan karatu ta inda kuma kai kanka za ka samu biku saboda an ce yawan mutane shine kasuwa. So haka abin da ke faruwa kenan yanzu fa. Programs da yawa yanzu dole a Nigerian universities dole a rufe su saboda ma babu applicant babu ma ɗaliban. Za ka ga ana ta dropping ma quote point duk da haka amma babu ɗaliban saboda me saboda ƙarin kuɗin makaranta da aka yi. Sai kuma akwai abubuwa da ake kira running cost na gudanarwa a na jami'oi wanda da gwamnatin tarayya take ba da wani kaso shi ma kaga ta zo ta daina ga rigingimu da yawa na abin da ya shafi walfaya na malaman jami'oi kullun cikin rigima ake to ya ilahi wannan gwamnati ina ta kai mu haka mafita shine dole gwamnati ta janye tallafin mai ta tabbatar da cewa ta gyara dala haifawar rayuwa da tsadar rayuwa ya ragu ta inganta noma kuma ta rage kuɗin makaranta madalla an gaida ugo wanda kuma da shi muka karkare shirin na wannan mako. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International Arafai da ku masu sauraro, sai kuma wakilinmu daga jihar Jigawa da ke tarayyar Najeriya. Abdulkadir da Kiyawa, Aisha Shehu Kabar da na gabatar nake cewa mu huta lafiya.